أنت أمرنا بدعائك وأتنا بإجابة فهانا ندعوك على تكسير منا فأجبنا ما أتنا يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا سنة في الأكل جاسنا كنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدينا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله يا ورسمي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته a barkamu da wannan yammaci yau takwas ko? yau bakwai ga watan ramadana hijira manzan allah sallallahu alaihi tana 1439 wanda zai daidai da 23 ga watan biyar 2018 gregorian calendar kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da kofar mai girma sarkin damba a jiya mun karanta inda allah maɗaukakin sarki ya yi bayan ɗabi'an ahalin kitabi da ƙarshe ke cewa a dalilin zuwa musulunci ya sassauke musu wato kinan matsaloli da mari da angalala da yake wuyayensu akwai wasu abubuwa da ke da shari'arsu wanda yake mai tsanani wanda inda allah zai ɗora musu a wannan lokacin ba za su iya yi ba sai dai yan kaɗan daga cikinsu to amma duka aka sauke irin waɗannan abubuwa ɗin a sakamakon zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk tsananin shari'a da sun bi da hakan ishe musu alkhairi yau da ikon Allah maɗaukakin sarki za mu tashi aya ta 69 inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim ومن Allah الله rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda yayi wa Allah madaukakin sarki da'a war rasula da kuma wato kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kama allazina an'ama Allahu alaihim wannan zai shiga cikin wanda Allah madaukakin sarki yayi ni'ima a gare su minan nabi'ina cikin annabawa wa siddiqina da kuma siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqan wato wayannan sun yi kyau a ce su ne jama'a wanda mutum zai shiga cikinsu su rika tallafa masa wato kenan al'amura to anan aya tana magana akan da'a ne Allah madaukakin sarki na magana akan da'a da za a yi wa Allah da kuma da'a da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yadi illaha war rasula wanda yake wa Allah madaukakin sarki da'a da manzo wani lokaci sai kaga da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan Allah madaukakin sarki ba a sa wato kenan adafi a ba sa wato kenan wani abu ba banda wato kenan kadafi shine wato kenan yace wa man yudi illaha bai ce wa yudi rasula ba can Allah yake cewa ya lazina amanu adi'u wa adi'u rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo da'a nan kuma sai ce wa man yudi illaha war rasula wanda yi wa Allah da sa wato kenan da'a idan aka cire wannan maimaita kalmar da'an nan wato kamar yana nuna maka cewa abun guda ɗaya ne matsalar kamar misali wa ma na kamar illa an a agana humullahu wa rasuluhu ko ba su wato kenan ɗauki fansa ba sai dai allah da manzansa sun musu wato kenan ni'ima kaga a anan sai ka ji agana humullahu wa rasuluhu ba a ce a agana humullahu wa gana humun rasulu ba saboda a nuna maka cewa matsalar da ake magana a kanta abu ne guda ɗaya a nan yanzu yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne asalin yi wa Allah maɗaukacin sarki ɗa'a wato kamar babu wani abin da zai ja layi ya tantance a tsakaninsu ba don kawai ba saboda shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah maɗaukacin sarki shi ne ya aiko shi da haka duk abin da ya zo ya faɗa ɗan saƙo ne saboda haka in ka bi shi ba shi ka bi ba wadda wanda ya aiko shi wato kenan shi ka bi to da kan mas'alar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai da mas'ala ce ta bin Allah madaukakin sarki kabin da kike nufi yanzu gwamna ya aiko cewa kai kaza kai kaza kai kaza ta yi ma sun aka aiko idan kai saka ce masinja ne saka wani aikin ba masinja ne saka ba gwamna ne saka ka ko kana zanne sarki ya aiko sarki ya ce ba zama zama zai yanzu ka zo ka kama hanya za ka tawo yanzu a masinjin da aka aiko kake wa da'a ko kuma a sarki haka matsala ce ta wato kinan abu daya da ka tashi ka tafin nan shi masinja abin da ya gaya maka ka bi umarni amma da ka bi umarni na ba fa ka ba sarki da ya aiko ne wato kinan ka bi to wannan haka yake to wa man yudi illaha war rasula wato kinan ana nuna abubuwa guda ɗaya ne duk wanda wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to hakika yayi wa Allah madaukakin sarki wato kenan da'a shine ma'anar wannan wallahu ta'ala a'lam to da'a akan komai a rayuwa yawa akan komai saboda Allah madaukakin sarki shine ya halicce mu shine ya bamu lafiya ya bamu abin da zamu ce bamu abin da zamu sha bamu komai da komai don haka yana da hakkin ya ce mu yi mu yi saboda mu ba komai bane face halittarsa ne mu ba komai bane face bayinsa ne kuma kamar yadda muka karanta a baya dama mun yi wa Allah madaukakin sarki alkawari za mu zo mu da'a wai za ka zara buka min bani adam min zuhirihim zuriyatahum wa ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala muka ce eh mun yadda za mu zo duniya za mu bauta wa Allah madaukakin sarki saboda haka kaman kai ka ce wata kenan tunatar da mu ake akan wannan alkawari da muka dauko tsakaninmu da Allah madaukakin sarki da mu bi Allah madaukakin sarki ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi ga sallah hajji zakka ga sallah ta rike ka cikin jahala ba kama iya yi da fatiha ba to kaga akwai wato kenan matsala kenan wannan kenan sannan sai Allah madaukakin sarki ce fa wala kama alladina anama Allahu alaihim duk wanda yayi wa Allah madaukakin sarki da manzansa da'a to wannan zai zama cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima Allah ya yi musu ni'ima kenan akwai wanda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima akwai kuma wanda wannan ni'iman bata same su ba idan ka ga mutum a cikin wadata Allah ne ni'imta shi in ka ga mutum Allah ba shi mulki mai karfi Allah ne ni'imta shi idan ka ga mutum Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi ko ya ba shi manyan gonaki ko ya ba shi ƴaƴa masu ladabi ƴaƴa masu hankali duk wanda yana daga cikin ni'ima lafiya ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki duka duk abin da dan adam zai iya mallaka a duniyar nan ya zama ya taimaka masa na yin wani abu na alkhairi ko jin daɗin rayuwarsa wannan yana daga cikin wato kenan ni'ima amma ni'imar da ake magana a nan gurin wato kenan ita ce ni'imar da take za ta samu ɗan adam kuma bayan wannan domin ni'imar nan duniyar ni'ima ce wadda take amma yadda musulmi zai iya samu ƴaƴa haka har ne ma zai iya samu yadda musulmi zai iya samun lafiya haka wanda ba musulmi ma zai iya samu yadda musulmi zai samu mulki haka wanda ba musulmi ba zai iya samu amma yin an je lahira nan za a tantance babu wanda zai samu wannan ni'ima din sai wanda Allah ya masa ni'ima wato kenan ke bancacciyar ni'ima saboda yana cikin wanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima a minan da bi'i da cikin annabawa cikin annabawa annabawa su ne wa'anda Allah madaukakin sarki wato ya zaɓe su a cikin 'ya'yan adam ya ba su wata wato inaya wadda take alkhasa saboda wahayi daga sama yana zuwa musu Allah madaukakin sarki yakan aiko daga sama musamman a zo a ga musu ku rika yin kaza ku rika yin kaza ku rika yin kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza to duk wanda Allah zai aiko masa wahayi musamman a zo a gaya masa Allah ne ya ce kaza kaza kaza kaza kaza yayi wanda shi da ake sa annabi shi da ake sa annabi idan kuma abin da aka gaya masa aka ce ya je ya faɗa ma mutane to kuma ya zama manzo saboda aka kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba domin akwai annabawa wanda Allah madaukakin sarki bai ba su manzanci ba illa ya kawo wahayin da aka musu wato kidan akan kansu ne saboda matsayi na annabci ba a riskansa ta hanyar yawan ibada ba a riskansa ta hanyar gaskiya ba a riskansa ta hanyar wato shahada ba a riskarsa ta komai zaɓi ne zunzurutu na ubangiji Allah maɗaukakin sarki in Allah ya zaɓi mutum shi kenan an Allah ya zaɓe ka shi kenan magana ta mutu to sau da ka irin wa'annan wanda Allah ya zaɓe su ɗin nan don annabci to kai wa Allah ɗa'a kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa'a to za ka kasance ranar lahira tare da su wa'annan annabawa ɗin to kaga wani ba karamin ni'ima ba ne sannan sai ce wa siddiƙi daga kuma Siddiƙai in ce Siddiƙai su ne mutanen da wato Allah maɗaukakin sarki ya ba su ƙarfin hali wajen gaskata manzanni misali a cikin wannan al'umma ta musiddiƙi na farko shine Sayidina abubakar Sayidina abubakar ya samu laƙabi na Siddiƙ ta yaya ya samu Siddiƙ. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka isra'i da shi a makka da ya dawo yana ba da labari a mutanen makka ga abin da ya faru ya yi masa labarin mi'iraji isra'i tukunda daga makka zuwa betul mikdas suna ka sai suka ga abin sabon abu ne ya za a yi jiya da daddare zo sai sun haura kuma sun yi tafiya kwana da kwanaki su je kudus shi jiya da daddare an ce tuwa an yi kwame da shi an kwanta da shi da safe an fito sallah asuba ya ce mana ya je kudus ya dawo saboda haka sai suka samu hujja mai karfi cewa yanzu kan annabi sallallahu alaihi a cikin abin sa kai ba ragada don da ana ganin cewa yana da gaskiya yana da gaskiya don haka maza maza sai suka gidan sayyidina abubakar ta ce to yanzu fa kai ne duk abin da aka faɗa akan sa kake cewa aka zai yanzu fa ya fara sarara mutumin naka me ya faru sai suka ce kaji kaji kaji abin da yace ce awa kala zalika shi ya faɗi hakan nan suka ce ya faɗa ce in kana kala zalika kar sadaka in dai ya faɗi wannan hakika ya faɗi gaskiya sai shi baya nan bai ji daga bankin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu abin da yake bukata ya fahimta shine manzon Allah ya faɗa eh ya faɗa to gaskiya ne saboda duk abin da ya fada kawai wato gidan gaskiya ne baya bukatan ya tsaya lokaci ya yi tunani da gaske da ko ba da gaske bane kai kafin wannan lokacin ma karo na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wahayin umarnin ya je ya sanar sayidina abubakar ya fara samu a cikin manyan mutane yana gaya masa cewa an aiko ne da manzanci ya ce na maka murna saboda ka shi yasa ya samu lakabin wato kinin siddiq saboda ka tun shi bai abin ba wata rana kadiya ta faru tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar ta dan tashin hankali kadan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi fada yi fada yi fada yi fada yayi fada kai. Ya ce ma da autu haɗin minkum illa wala kubwatun illa a babakar fa innahu ma a kama babu mutumin da na taɓa kira a cikinku. zuwa ga addinin musulunci kowaye shi sai da ya ɗan yi tirs ya tsaya ya shawara ya hanga tukun ya karba amma ban da abubakar shi bai wani tirs ba ina gaya masa take kawai babu wani kubuwa in ce a ƙa'idar a karin magana larabci suka ce likulli jawadin kubuwatin kowane gwarzowa ne kenan akwai tuntube da yake to sai na abakar bai wani tuntube ba a rayuwarsa haka ya gama saboda aka shi yasa ake ce masa wato kenan shi siddiki ne irinsu akwai irinsu sai da tuna khadija wanda saboda mu'amalar da maza Allah da yadda take hangen abubuwan sa da yau da kullum ta yi sansan cewa akwai annabci da manzanci a jikinsa don haka lokacin da wahayi na farko ya fara zuwa ya same shi da ya firgita ikra na farko da ya firgita da ya zo gida ya ce mata to gashi gashi ga abin da nake ji amma abin da nake jin tsoro kar ko aljani ne yake min wasa da abin nan yake min wasa da hankali na sai ta ce masa kalla wallahi la yufdika Allah ta ce har abada ba zai yi wa na rantsa da girman Allah Allah ba zai taɓa kunyata ka ba fa innaka tasilur rahim ai kana sa da zumunci kana sa da zumunci ko ah, kana daukan dawaniya wata hamilul kalla kana daukan dawaniya wata inu ala nawaib dari kana taimakawa a mutane in musifa ta sami su a rayuwa wanda shine ka saboda haka tun ma kafin an karama ita ta gaskata a daidai lokacin da yake tunanin cewa kar ko aljani ne wato nake yake yake so ya wasa da hankalinsa ita ta gaskata ta aka ita batara daga cikin siddiqiya har zuwa kai irin sayyidatuna aisha da ake cewa ta as-siddiqatu bintu siddiq to irin wayannan mutane wanda suke da karfin gaskata manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wayannan su ake kira su siddiqai to wanda yayi wa Allah madaukakin sarki da'a yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a zai shiga cikin wanda Allah ya musu ni'ima ranar lahira irin wa'annan siddiƙai din irin wannan siddiƙai din sannan sai ce wa shuhada da kuma shahidai da kuma shahidai ma'ana zai shiga cikin shahidai shahidi shine wanda wato kenan yayi mutuwa akan hanyar Allah madaukakin sarki aka raba shi da ransa wato kenan sai ya zama ya mutu a dalilin wato addinin musulunci wannan shine ake kiransa shahidi to wayannan Allah madaukakin sarki ce wala ta saba ladina wala ta saban ladina kutulu fi sabilillahi amwatan duk wanda yayi shahada kar ku yi tsammanin matacce ne wanda yayi shahada Allah ya karbi shahadarsa to kar ku yi tsammanin wannan matacce ne a a rayayyu ne a gurin ubangiji Allah madaukakin sarki yana arzuta su to yanzu ka diya anan shine shahada wato ba abu ne wanda ake zakulo shi ba ba kuma abu ne wanda za ka ɗauki kanka ka je ka bayar a kashe don ka shahada ba musulunci bai yarda da wannan ba amma idan kare musulunci ya zo ya yadda ka fita in taron ta kasance shi kenan in kuma allah maɗaukakin sarki ya sa ka dawo shi kenan a saboda ba a son mutum ya ɗauki ransa ya bayar wala tuktulu anfusakum inna allaha kana bikum rahiman ba za ku dauki ranku ku bayar a kashe haka kawai ba saboda musulunci yana bukatar ci gaba to haka shi yasa a lokacin da aka je yakin tabuka bayan an dawo Allah madaukakin sarki ya zargi wa'anda ba su je wannan yakin ba zargi mai tsanani a cikin suratul tauba daga ƙarshe sai ya zama kowa ya zabura cewa nan gaba za a fita yaki sannan ko sai sassauta musu yake cewa wa ma kana almu'minuna liyan firo kafa ba zai dace musulmai duk su fice gaba ɗaya kuwa tafi yaki ba a falola mi falola na fara min kulle firkatin ɗaifatun minhum falola na fara min kulle ɗaifatun minhum ko da ya tafarta ya eh? min kulle ɗaifatun minhum liya tafakka في الدين ba zai yi a ce duk gari mu cuce mu tafi jihadi ba a'a lalle ana san a cikin kowane sekta na muminai misali a ce yan aguwa kaza yan aguwa kaza yan aguwa kaza ko kuma samari eh, manya dattawa waye masu karfi da sauransu a samu kowane wasu jama'a wanda za su fita su tafi neman ilimin addinin musulunci domin wanzuwar addinin musulunci din sadaka idan jihadi ya zo shi kowa zai fita ko kuma a raba wa'insu su fita amma kafin nan ana bukata wanda za su je su yi ilimin addini domin su zo su ci gaba da karatar da musulunci domin addinin musulunci yana ci gaba yana kuma rayuwa yana kuma wanzuwa da rayuwar ilimi da rayuwar ilimi saboda haka idan duk mutane suka tafi suka shahada to shikenan kuma musulunci ya riga ya kare kenan ko ba za a abin nan ba saboda dole a samu masu sa shahada a samu masu kuma kinan karantarwa gani da addinin musulunci wato kinan ya ci gaba saboda haka shahada kullum ana bukatar aimata mata wato kinan kyakkyawar fahimta saboda sai ce wa salihina da kuma salihan bayi yana ce salihu shine wato kinan managarci ai as-salihu salih jam'i eh, mufrad ne na salihina salihina salihan bayi in an ce salihin mutum shine wanda ya cancanci daukar amana ta imani as-salihu litahammuli qadiyatul iman wanda yake ya cancanci ya dauki qadiya ta imani mun yi magana akan amana shekaran jiya ko jiya wanda ya cancanci ɗaukar amana shine ake kiransa al-amin shi kuma salih duk wanda ya cancanci daukan wato kenan abu in an ce salaha abu yayi kyau to shi salihi kullun yakan yi nazari ne ya ga abu mai kyau to ba zai taba gurbata shi ba wannan shine salihi sawa'un a gida ne sawa'un a gona ne sawa'un a office ne abin da yake daidai mai kyau to yakan bar shi a kyansa ya ci gaba da kyansa ko kuma ya ƙara masa kyau amma ba ɓatawa ba wannan shine ake abin ko kuma ya ninka masa kyau to me yin haka wanda ke da wannan aqida din shine ake kiransa as-salihu as-salihu misali yanzu idan an yi ruwan sama ko misali akwai kauyuka wadda suke yin hanyar sama suka zo su ɗabi ruwa na koyi na ƙasa sai amfani da shi saboda nisan su da ruwa to kaga wanda zai zo samu wannan ruwan lokacin da ya kwanta ya dagula shi wannan ba salihu bane ko ya fi tsari a cikinsa ko ya kawo kashin dabbobi a cikinsa wannan ba salihu bane amma wanda zai bar shi a hakan sa saboda mutane suna amfani da shi wannan za a kira sa salihu amma wanda zai zo ya ga to okay nan gurin ala abin to bari a gyara gurin man a yashi a yashi a yashi a yashi taba taba a bar kasa mai kyau saboda in ruwa ya zo ya taru sai ya zama ruwan mai kyau dan amfanin mutane kaga wannan shine ake sa as-salih shi kuma wanda ya fi shi asla shine wanda zai zo ya kawo a simince gurin ko kuma ya jawo bohol daga gurin ya kawo wa mutanen har inda suke to wannan shi ma ana kiransa wato kenan salihu ko kuma aslahu to saboda haka salihi shine mutumin da kullum gyara yake ko kullum gyara yake yi ba zai taba bata abu baka, ko mun karancin abin to gyara abin zai yi ba zai lalata shi ba zai zama wato kenan kaga kullum kishiyan wato kenan mai barna ne to idan an ce a kabiya na addini aka ce wannan salihi ne to shi fa bashi da aiki face kullun ya gyara addinin musulunci duk abin da zai kawo matsala a addinin musulunci to yana da wato kenan taka tsantsan akan wannan ba zai yi wannan ba duk abin da zai raba kan musulmi al'ummar musulmi ko da shi zai samu daraja ko da zai samu ɗaukaka ko kuma ƙungiyarsa ne za ta fifita ba zai yadda da wannan ba ba zai dada wannan ba kullun tunaninsa shine abin da zai kawo matsala ya gurbata musulunci ba zai yi wannan ba in ya ga wani abu da zai samu musulunci shi gaba step daya sama to zai yi wannan in yin nan da ya samu dama zai daga musulunci step goma zuwa sama wato kenan zai yi wannan to wannan shine ake kiransa a salih kuma wanda yayi wa Allah madaukakin sarki da'a da manzonsa to yana tare da wanda Allah ya musu ni'ima cikin salihan bayi ranar tashin alkiyama kuma ga Allah ba daukacin take yana cewa inna Allah la yudhi'u amara muslihina duk masu yin islahi masu yin islahi su gyara abu wayannan Allah ba zai taba tozarta wato kenan ayyukan su ba to sai wata gaddiya muwazana tsakanin shahidai da salihai wane ne yafi wannan ku za ku bani amsa wane ne yafi <laughs> shahidai da salihan bayi eh wane ne yafi saboda mu gane dan dai ga shahida ga matsayin shahidi ga darajarsa nan salihi ga matsayinsa shi kullun gyara yake Allah kuma ya alkawari ba zai tozata masa ayyukansa ba <laughs> to eh shahidai da akan gaba

da fa'u su suke ne da aka ce ma'allabi na an'aman lahu alaihi minan nabi'i na thumma siddiqi da thumma shuhada thumma salihin to wannan ya nuna wayannan sun fi wayannan kawon dalili <laughs> yawa wani buji ba eh. Eh. Eh. salihi baya samun wannan kamar shi ke yi <laughs> ah, ne kuma yana samun san ta abu da <laughs> kowane shahidi tsari sannan ba kowane tsari shahidi ba kowane shahidi kowane shahidi salihi ne da wane dalili ne wane kai wane <laughs> saboda mutum zai iya zuwa rana daya ya ce annabi sallallahu alaihi yana cin dabinon sa in na imani na shiga nan gudun eh, zan shiga aldara ce ya eh, kware da gaske ya zuba da dubi ne ya shiga ya shahada ai yanzu za zaka ya zaka ce da mutanen fir'auna wanda suka bata rayuwarsu suna dabo a rana ɗaya suka kalmar shahada a rana ɗaya aka kashe su suka yi shahada Ah, <laughs> ah, a baya dai ba mu kwanin wani salihanci ba yauwa sai yanzu to da ah, dama a gurin suka sami shahidanci da salihanci kenan yanzu salihancin ne ya fara zuwa kafin shahar eh haka salihi ya fi shahidi kenan eh akan wannan istinbadin naka salihanci suka fara yi sannan suka samu shahada <laughs> eh so daga salihanci shine aula <laughs> to Allah wa alam eh <laughs> to wanne ne fi daraja gida? don da aka masa wanka aka masa sallah don da ba masa wanka ba ba masa sallah ba to ala ayi hali wadda kadiya ce wadda take a ji da bincike a kanta kadiya ce wadda take dama can ana ta cece ku ce a kanta wasu daga cikin wanda su in ka haɗa su da wa'ansu daga cikin salihan bayi wanda suke masallacin ka'aba suna ta ibada su wa'annan suna ibada kullum sannan ko suna karantar da mutane addinin musulunci kuma su suke nuna ma mutane ga hanyar shahadar mutum ya je su kare masa shahadar ta kare ya je shahadar shiririta su kuma wancan sun je suna ta buga gumurzu da arna so da kowa yana jin kansa shi wani abu wani daga cikin zai ce ya abidal ne <laughs> lau absarta da ko an alimta annaka fil ibadati abu ya ga yadda ake gumurzu yadda suke fama da jini da kura da menene sai yake ce wanda ya zauna a harami yake sallah yake kwana yake kuka yake hawaye yake ce masa ya kai mai bautan Allah a cikin harami maka ko madina lau absarta na wallahi da ka gama a filin yaƙi la'alinta annaka fil ibadati tal'abu da ka san wasa kake kawai <laughs> eh, jini ne yake jika jikin mu a daidai lokacin da ko kuma hawaye yake jika gemun ku <laughs> to ala ayyi halin babu wanda yake wata kenan karan jefarwa a cikinsu ita kanta shahada digiri-digiri ne shi kansa salihanci shi ma digiri-digiri ne wani salihin ya fi wani salihin wani salihin wani ya fi wani salihin haka ma shahidin wani shahidin ya fi wani shahidin wani shahidin ya maratib ne inna ta maratib wa kazalika as-salaha maratibun wallahu ta'ala a'lam amma babu wanda ba a bukatarsa a jikin musulunci babu wanda ba a bukatarsa to amma duk da haka sai an karantar da mutane falalan shahada sai an nuna musu darajanta sai an nuna musu yadda ake yin ta in ba gaba sai mutane su je su ba da rayuwarsu a cikin abin ba shi kenan ba mun gane wannan to da su ya bata ce kadiya ta musulunci ta taso ba za ka je ka nemi tsokala a zuwa kashe ka ce shahada kai ba sannan shahadar ba mutane ne suke hukuntar da shahada ba Allah madaukakin sarki shi yake hukuntar da shahada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya je shi gudun yaki aka kashe shi jama'a suka zo suna fulanu Shahidu fulanu Shahidu. annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal huwa fin nari wani ma yi shahada wani ma yi shahada da suka zo suka kan wani ce a wannan ya wuta yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gurin yaki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba kowace gadiya je zaka zo kawai ka je ka kashe kanka ka bar kanka a kashe sannan kuma ka ce wa shahada kai ba ba kuma dan mutane sun taru sun yi ittifakin wane shahidi ne shikenan ya zama shahidi ba a'a abinda ya sa ya fita aka yi wannan shahadan kuma Allah ya karba shi yake tabbatar da wannan ko da tare da manzan Allah sallallahu alaihi ka fita yaki in aka samu wani kalal a cikin wato kenan al'amarinka zaka yi rasa wato kenan shahada duk da an karbi ranka wallahu ta'ala wato kenan a'alam ko la ka ba alladina anama Allah alaihim minan nabiyina wasu dikira wa shuhada'i wa salihina to inan dalilin saukan wannan aya din kun san mazal sama dan Allah sallallahu alaihi wasallam majalisi ne wanda yake a buɗe kowa babu doka babu ka'ida kowa ya zo sai nemi guri wanda yake wani bai zauna ba kawai zamansa kowa ya zo sai nemi guri wanda yake wani bai zauna ba sai zamansa ba haka ba ne in ka riga mutum zama ka abin nan ba ba za ka tashe shi ba illa iyaka saboda in uwantaka na musulunci Allah madaukakin sarki yake cewa idza qila lakum tafassahu fil majalisi Fasahu in wani yazo bai samu guri ba ku dan matsa shi ma ya samu ya tsugu da tsuriyarsa a wannan gurin fasahu yafsahi Allahu lakum in kun yi haka Allah kuma zai yalwata muku don haka kowa zai iya zuwa a kowane lokaci zo to akwai wani babban sahabi ana kiransa Sauban ashe shi duk abinda yake hange dawa mutane za su zana gudanar sarasa a dauki hadisai a tashi a tafi gobe ba a dawo shi duba haka ne nazarinsa ba wata za abin ya dame shi dame shi har sai da ya zo gudanar da sarauta ya ce ni gaskiya na da magana ta me magana ka ya sauban ya ce gashi dai yanzu openly za mu zo mu gudun ka mu zo mu zauna sannan a waje ma za mu iya tarbanka ka za a goma gidanka ma za mu iya tarbanka a bayan gari ko a wurin jihadi duk muna kusa da kai yanzu ran da muka mutu kai ka tafi aljanna kaddara ma a ce mun shiga aljannar amma muna aljannan kasa kasa kai kana ta can sama kenan mu da kai yanzu kuma shikenan an yi haka an yi bai bai in ko ma shiga aljanna ba nan kuma ya ka kallon mu da kai kenan wannan matsala ita ce take damuna yanzu ya za a yi saboda sai Allah madaukakin sarki ta ba haka bane wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina duk wanda yayi wa Allah madaukakin sarki da'a da manzansa to wannan yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima cikin annabawa ya shiga cikin annabawa ko ba shi ba annabi bane wannan girma ne ko ba girmamawa ba ya shiga cikin shahidai ko shi ba shahidi ba ne wannan mutunta ne ko ba mutuntawa ba ya shiga cikin eh, siddiqina ya shiga cikin salihina ko ko da shi bai kai su ba amma dai tare da shi za a hada tawagar za a tafi ai kaga asirin sa wato kenan a rufe yake to haka sai Allah madaukakin sarki sai ya kwantar masa da hankalinsa wato kenan akan wannan mun gane wannan wannan magana da sauban ya taso ita ta sa wato kenan su kansu siddiƙan sai suka shiga ciki ko ba gaba kaga kenan ya jawo abin da siddiƙai ma yanzu sun shiga cikin wannan matsala eh, shahidai ma sun shiga cikin wannan matsala eh salihai ma sun shiga ciki alal akalla ko bai sahada ba shi ba annabi bane ba siddiqi bane mun san dai yana daga cikin salihai to haka yanzu salihai kwata kwata su suka ballo wannan matsalar ba tukunna eh suka zamba eh, eh, eh, rufin asiri ga kowa wannan kenan sadaka zai kasance tare da su to yanzu wani zai iya tambaya to yanzu wannan tarkikin ya za a ware shi an ce ranar lahira kowa zai shiga aljanna gwargwadon aikinsa wani yana nan wani yana can wani yana da jannatul adani wani da jannatul ma'awa wani da jannatul na'im can wani yana can jannatul firdausi ya wannan ma'iya za ta kasance <laughs> ya wannan garmin ga bizin za ta kasance wannan yana can wani yana can wani yana can wani yana can hmm? ka gafa abin ba zai yi ba ba zai yi ba to ya za a yi warware wannan matsala da za mu warware ta ya za mu warware ta nan da ce kowa zai shiga aljanna gwargwadon aikinsa da darajarsa da abininsa shi kuma wannan aka ce ma'ahu siddiki na suna can shaidawa suna can eh waye suna su ɗaya annabi'i na suna can eh, salihi na suna can to shi ma dai ya tafi tare da su amma dai an nuna masa gidansa eh eh haka ne mm, mm. Mm. haka ne kowa gidansa da ba amma biyar kamar tana nuna tare ake kowa la'ika ma'allazina a to dindin din an shiga aljanna ne a cikin temporary ai babu temporary wato kira a cikin gidan aljanna to alhali kuma wani zai kara da cewa Allah ya ce wa Allah salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura kowa sa'ayinsa zai gani a gidan aljanna gashi a ce abin nan to shine sai malamai sai suke cewa yadda gadiyar take shine wannan ma'iya din da Allah madaukakin sarki yake fada ai ta soyayya ne ma Allah da manzonsa to daga idan mutum yana son Allah yana son manzansa sallallahu alaihi wasallam shi yasa zai yi wa Allah da manzansa din da'a don haka anan kenan duk an yi musharaka mun gani yawwa kuma tana iya yiwa a lokacin da za a yi tawaga din a shiga gidan a shigo gidan aljannan ake tare in a shigo kowa ya gidansa amma dai soyayyar su da Allah da manzansa ita kansa sa'ayinsu ne ko ba haka ba wa laysa lil insani illa ma sa'a yanzu wannan yana son Allah yana son manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ma sa'ayi ne saboda sa'ayinsa ne ya zama tare da wa'incan din ko ma waye ya shiga aljanna saboda dole yana da wani haƙƙi na musamman wanda zai musharaka da su a cikin abubuwa ba zai yi a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi can sauran salihan bai ko baya da ba su da hakkin su je su gaishe ba tunda sa'ayin su bai kai can ba a'a wannan sa'ayin da suka yi na son Allah da san manzansa salasala da ƙoƙarin kiyayewa a nan gidan duniya ba sa bi face abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora su a kai wannan ɗin ma kansa sa'ayi ne na musamman wanda zai sa wato kenan su zama tare da annabi salasala a cikin aljanna dole akwai wani yanayi wanda za su zama tare saboda a zauna tattauna a ɗebe kewa da sauransu wannan kenan na biyu wasu malaman suka ce ai wannan sa'ayin da muka ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a kowane dan adam bashi da wani abu face abin da ya aikata to aikinsa istihqaqi ne nasa abin da kai aikata ka cancanta shine Allah maɗaukakin sarki zai baka ko amma abin da yake sa bawan Allah farin ciki shine falalar Allah maɗaukakin sarki yanzu misali kayi aiki na naira dubu a gonata ai abin da yake cancantar ka shine naira dubu amma in na ga dama zan iya baka naira nawa dubu biyu wannan kuma falala ce daga gare ni to shi Allah madaukakin sarki bayan abin da ya dan adam ya cancanta na sa kuma in ya ga dama kuma yakan bashi wata falala ta musamman zalikal fadlu min Allah wannan falala ne daga gurin Allah madaukakin don haka falalar da Allah madaukakin sarki za ta bashi Allah madaukakin sarki zai bashi ita za ta sa ya kasance tare da wa'annan mutanen haka shi yasa kullum ake cewa fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami kiram ku kwatanta ku kwatanta irin yanda salihan bayi suke yi kullum ko ba ku zama kaman su ba kwatanta aikin mutanen kirki shi ma kirki ne akalla ka kwatanta ka kwatanta ka kwatanta ya zama dai hakan dake ba za mu iya kaman su ba ko amma ko bai kamata mu bar layin su ba yau to sai Allah madaukakin sarki sai ya rufa mana wato kenan asiri akan wayannan gurin sadaka man yadi Allah wa rasuluhu fa walaka mal ladina an'ama Allah alaihim min abina was siddiqina was shuhada'i salihina sai yace wa hasuna ulaika rafiqan wayannan rafiq din su sun kyautata rafiq wato yana ce rafiq abokin tafiya amma me yasa aka ce ki fasa abokin tafiya aka ce masa rafiku saboda yana taimaka maka ya sassauta maka wahalar rayuwa ko wani abu ka je da Allah ɗari rike mun bari in je in wannan nan ai ya taimaka maka maimakon ka bari a je a ɗauke ko wani abu zai ce da Allah ɗan ɗora mun zai maka kai ko wata damuwa ka za ku tattauna da shi zai ce maka ga yadda za ka yi shi yasa aka ce masa wato kenan rafiq yanzu a cikin kawai da aka ce mana murfi kai ne menene ma'anar kai ne ba nan ba saboda haka nan ba shine rafiq dinka ba yanzu mutum ya gaji baya dan dagarawa ne ai ya sauwake wa kansa wahala a dalilin mai mirfikai ko kuma zai kwanta ba filo sai haka wannan abin da sake kira su mirfikai saboda suna taimakawa mutum ya samu rifku rifku kuma shine sassauci a rayuwa idan sami samu wata kenan natsuwa da abin in ka lura a gida mutum zai ware abu kaza da kaza wurin abu kaza wurin kaza da kaza saboda duk ya samu sauki ya gina gidan ɗakin kwanciyarsa daban window da sauransu ya gina ɗakin abinci daban ya gina meye daban gudan ɗaure dabbobi daban amma a wasu guraren za ga mutum duk ya kwaci masu a guri daya ko ba gaba iyaka ɗakin dan bai faka ba abin gudan kaza da kaza wani gidan za ka kuntace sosai amma mutum yana son abin da zai yalwata saboda me ya samu rifko saboda haka rifku Shi ne samun sauƙi a rayuwa to duk wanda za ku yi tafiya da shi ya tallafa maka ya zama rafik aka ne ko ba aka ba to su nan mutanen annabi'una wasiddiqun wa shuhada'u wa salihuna nan su ne rufa naka a wajen tafiya a sakamakon mai kayo wa Allah maɗaukakin sarki da'a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a saboda baka da wa'anda su ne za su na tallafa maka dan karka sha wahala sai wa'annan mutanen mun gane wannan to saboda sai Allah ya ce in ku har su ne a ce annabi'una da siddiqun da shuhada'u da salihun wa'annan su ne za su rika taimaka maka dan karka sha wahala akwai maganan wahala har suna wulaika rafika sadaka wa'annan sun yi kyau a ce su ne abokan wato kenan tafiya a dan adam zalika alfadlu min Allah ka karanta Allah madaukakin sarki yake cewa wannan falala ne daga gurin Allah madaukakin sarki wannan falala ne mun yi bayani cewa kowane dan adam akwai abin da ya cancanta sakamakon aikinsa amma falalan Allah madaukakin sarki wato kenan ta lullube ta lullube bawa sai Allah ya bashi fiye da in ka lura aikin sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin hadisi al qudsi idan mutum ya aikin sabo daya sai a rubuta masa zunubi daya amma yin aikin ladafa guda daya sai a rubuta masa shi sau goma kaga wannan yana da ce falalar Allah maɗaukakin sarki sannan idan kai aikin zunubi kowa yana da mala'iku guda biyu idan kai aikin zunubi shi mai rubuta ladan ya fi fawa akan marar rubuta ladan sai jinsa karka rubuta la'alla zai tuba sai a jinkirta ba za a rubuta ba ka kara wani sai haka zai rushe kai ka cika gaggawa ka jira ko zai tuba in ya tuba an shafe wannan maganar in bai tuba ba hakan nan za a ce sai ya yi sau goma sai a rubuta ya ce to rubuta daya haba ka cika ci rubuta daya sai a rubuta guda da sai a wuce shi kuma da kayi aiki alkhairi sai <laughs> rubuta goma in kai aiki alkhairi daya sai rubuta goma in kai aiki alkhairi daya sai rubuta goma wannan ba falala ce daga wurin Allah maɗaukakin sarki ba zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga gurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tirda mutumin da daddayansa za ta rinjaye goma goma sa aikin alkhairi da ake rubuta lada goma goma bai yi ba bai yi ba bai yi ba yayi zunubi daddai daddai ba a rubuta har yaje goma sai a rubuta daya ya sake rubuta zunubi zunubi zunubi zunubi har yaje goma sai a rubuta daya amma wannan daddayan har ya fi nan gefen kai wani mutumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wato kenan tir da shi saboda ka rahamar Allah madaukakin sarki tara abin kaga shi yasa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamul kafiru ma inda Allah min ar-rahmati ma qadita ahadun min jannatihi wa law ya'lamul mu'min mu'minu ma inda Allah min al-azabi ma dami ahadun min jannatihi inda kafirai sun san abin da Allah ya tanada na rahama da yawan gafara wallahi sai sun sare aljanna suna kafircin suna za mu shiga aljanna wannan yawan gafara ta alubangijin na a gafarta wani a gafarta wallah za mu shiga aljanna babu kafirin da zai ji a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba to amma kuma ta ɗaya gefen inda mumini ya san cewa yadda Allah yake kama mutane musamman masu yin aiki da ganganci to da ba mumin da tsammani zai shiga aljanna tarko da aka kakkafa aka kakkafa to ba mumin da zai tsammani zai shiga aljanna to amma duk da haka rahamar Allah madaukakin sarki ta sha abin mun karanta hadisi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar lahira Allah zai kira sa mumini wanda in zai yi sabo bayyayi a fili sai ya buya ya san sabo yake yi amma ba zai akai idan mutane ba zai buya zai kira shi sai ce bawa na ba na hana ba kaza ka kaza ba ka hana ya ubangiji kankantar da kansa to rana kaza me yasa kai kaza ya tsiro rana kaza ma ai kai kaza za a addu'a nuna masa sai ya tabbatar ya kamu sai Allah ce to da kai a duniya ni na rufa maka asiri ba wanda ya ganka ce eh to na fi karfin rufa maka asiri a gidan duniya sannan to zata ka ana saboda haka sai wannan din duk sai a rufe shi sai a dauko kyawawan sa ko karancin su sai a nuna a ce to ga sa a gwada sai a ce a to ai shikenan ya ci ba hamayya sai a tafi aljanna to ka gani saboda wannan duk daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki da kuwa take nan falalansa sadaka da mun san yadda Allah madaukakin sarki yake son mu da wallahi ba za mu saba wa Allah madaukakin sarki ba zalikal fidal min Allah bi su'i min alqawl illa man zaliba ba to ka gani wa kafa billahi aliman lalle Allah madaukakin sarki ya isa zama masani wato kenan akan al'amura ma'anan wannan shine babu abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba Allah madaukakin sarki ya san komai don mu ci gaba Allah rabba ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfiru subati law anfiru jami'a mm-hmm. wa inna laman laman mm-hmm. musibatun Allah madaukakin zai ce ladina amanu ya ku masu imani ku zo hijraku lalle ku rike kariyar ku kada musulmi su kwanta da da sirdi su zama wato kenan kullun suna da taka tsantsan akan abin da abokan gaba suke musu na makirci famfiru su batin a wimfiro wato kenan jami'an ko dai wato kenan eh, ku fita ai subatin shine asaban ya'ani saraya mutafarriqina ku fita wannan jama'a sinan wannan jama'a sinan wannan jama'a sinan wato kenan saboda yaki ko kuma in firu jami'an ku fita wato kenan gaba ɗayan ku duk wannan Allah madaukakin sarki ya ya yarda muku anan game da muka bayani cewa in aka ce ya ayyuhal ladzina amanu mumine ake kira to haka abu na farko shine ka bada aran kunnanka kamar yadda wani sahabi yake fadawa abin dan sai ce ya nayi idan Allah ya ce ya yalzina amanu fa'ir sam'aka ka bada aran kunnanka don ka ji abin da za a bin to sai ya ce musu ku zo hizrakum wato ku zo hizrakum shine ku zama very conscious and very alerted ku zama kuna da takatsantsan dangane da kafirai domin wadda na kafaru lautar fuluna an asila ku. wa amta hantakun fayin miluna alaikun mai latin wahida kullum suna tunanin rafkanarku shi kenan sai su zo su afka muku ba su laye aluna kun kabalan to duma alintu babu wani wato kenan can guda daya da za su saurara muku inda sun samu kofar shiga su yi penetration cikin ku su lalata ku wannan haka ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi ya sha nuna mana kofa yar kadan suka samu za su shiga su mana barna kofa yar kadan suka samu za su shiga su yi barna don haka musulunci ya ce ya ku mumine ku zauna kullum akan shiri a akan shirin ta kwana ma'anansa wannan shine kar ku bar kofa ko guda ɗaya wanda kafirai za su shigo su walakanta ku kenan kaga a rayuwa gaba ɗayanta ana bukatar musulmi ya zama suna da wannan taka takatsantsan ɗin duk abin da zai jawo reni tsakaninmu da su to sai mu kiyaye shi kaga kenan ana son musulmi kullum ya zama mai gaskiya kullum ya zama mai amana a cikin lamari ta yadda za a fahimci cewa addinin sannan addini mai kyau na amana da abin nan sannan ba zai jawo kansa kaskanci ba laisa lil mu'min an yuzilla nafsahu haramun ne ga mumini ya jawo kansa walakanci duk abin da arna za su rena ko kar ku yi shi ko ma menene shi ko ma menene shi kullun su suna son daukaka ko kuma kullun kuna son kaskanci yanzu ka lura tun shekaru baya da suka wuce to muna yara ƙanana don kare rikici a Najeriya nan yawanci zaka samu da musulmi ake yin sa ko dai mu yi da su ko ko mu yi a junanmu ko dai mu yi da su ko dai mu yi a junanmu don haka record kullum abin da yake nunawa shine cewa mu ne masu rikici mu ne muke da karancin hakuri mu ne muke da tsaron tsokala mu ne muke da kyama mu ne muke da kaza kaza da sauransu saboda haka sai ya zama a sakamakon wanda sai a ta saka dokoki wanda za su takura wa addininmu ai mun karanta jiya magana mu gila altiri musan ce to da ulil nasil ahkama bi kadar ma da su min fujuri kullum mutane in sun ƙara fajirci sai a ƙara musu tsananin doka ba a sa doka dan adam baya sa doka sai ya ga in abubuwa sun fara lalacewa to sai a sa doka sai a sa doka sai a sa doka kamar yadda aka samu da doka za mu shigo masallaci yan agaji su tare a hanya suna ta goga mana wani abu a jikinsu mu ba mu sani suna tsammanin ko da samu bam a jikinmu mu ko ba mu tabbatar cewa a jikin wani din ba bam din haka dai ko ba haka ba masallaci fa za mu shiga da sauransu to saboda haka duk abin da za mu yi ya sa a sa takunkumi a musulunci yanzu kawai misali kadiyar da ta faru a maiduguri nan duk arewacin najeriya nan babu musulmin da bai shiga kaskanci a dalilin wannan ba kuma musuluncin an sa masa takunkumi da dokoki mummuna wanda yake ya daɗa mai da mu wato kenan steps baya ya daɗa mai da mu wato kenan ƙauyawa ya daɗa mai da mu gidadawa da dai sauransu kuma dama mu ne muke da ƙarancin wayewa tun daga gamborin gala har ka je Lagos in ka ga mutum yana cewa Allah ya ba ku musami dan musulmi ne ya ga mutum yana fi sabilillahi wa rasulihi dan musulmi ne ko ka zalla ka ga jaje tore Allah tore Allah to shike dan musulmi ne dan musulmi ne menene dalilin da yasa haka me yasa musulmi yake bara me yasa musulmi zuciyarsa ta mutu ba zai tsaya ya nema ba sai dai wato kenan ya same shi ta hanyar sauki mafi yawan damfara da ake ƴaƴan musulmi ne ban ce arna ba sa ba ban ce ba gaskansu a cikinsu ba amma in ka duba sai ka ga namun yafi yafi muni yafi yafi muni in ka ana bara to dan musulmi ne farar nan shari'a ce ko kuma mu ba za mu iya ɗaukan ɗawainiyar talakawa ba da fukara umu ba a cikin yamirai da arna babu makafu zai yi a ce babu kuturu zai yi a ce babu gurgu zai yi a ce babu na kasashe amma me yasa na musulmi shi ne zai fito fili ya tafi ya je ya bayyana wannan to Allah madaukakin sarki ce kar mu yi hakan nan abinda zai kawo kaskanci a musulunci kullum yace kar mu yi shi saboda haka kenan kaga duk wani rashin gaskiya ma ya kamata ce ba hannun musulmi yanzu binciken wannan gwamnati kai da mu muke gani na zahiri ba sannan idan baɗi ne ba na zahiri wannan ni na sani kai ka sani yarinya mai tallan gyada ma ta sani kan hanya shine cewa duk kadiyar da ta faru na hanyar cin kuɗin makami da aka kamo a ƙasar nan cases din musulmai ne ina sauran suke abin nan yana faruwa musulmi ake kashewa musulmi ake yankawa su ake kona musu makaranta su ake kona musu gida su ake tasan su su ake disfilin amma duk kudin yana ta dawule a hannun wa kudin na makamin a hannun a hannun musulmai bilazal wanda aka fara bashi amanar dungurungun dinta a fadin sultan jikan shehu usmanu dan fodiyo me yake kawo haka mun gabatar da musulunci fadar da yake faru a syria me yasa musulmi ba su da tunanin kansu yanzu kuma san abin da yake faruwa shine cewa wayanda ba musulmi ba sun daina yadda a kwambar tsakaninmu da su sai dai su haɗa mu da mu in suna so su yaƙe ka sai zo su haɗu da wannan sai su ingizo shi kai ma su ingizo ka sai ku haɗu sai ya kashe ka shi kenan in ka kashe shi ma dan wanka ka kashe in ya kashe ka ma duk waɗanda boko haram suka kashe musulmi suka kashe idan mu mun je mu kashe su ƴaƴan musulmi muka kashe ba haka bane waye ya rabu saboda haka ana amfani da ɗaya daga cikin 48 laws of power a kanmu shine cewa ka sa abokin gabanka a ɗaya daga cikin wato kenan hadari guda biyu wanda kuma dole ba shi da zaɓi sai ya yi ɗaya yanzu da aka dole mu kashe su in ba mu kashe su ba su kuma su kashe mu in su suka kashe musulmi suka kashe mu kashe su musulmi suka kashe to Allah madaukakin sarki yana son musulmi yanzu su sake nazari a cikin al'amarin su shine ya allazina amanu zu hizrakum ku tirki taka tsantsan ɗinku a cikin lamarin addinin ku kar ku bar addinin ku ya walakanta kar ku bar addinin ku ya zama wato kenan kaskantacce ko saboda haka ku san dabaran da za ku yi kamar yadda su ma suke sanin dabaran da za su yi na farko ku yi mintanin talaucin kanku na biyu ku mintanin mutanenku na biyu ku yi haƙuri da junanku. kamar yadda su suka haƙuri da junansu ƙungiyoyi da muke da su su ma suna da si amma suna da kan wanda za ta tsaya ta tsara musu kuma su biyayya a kai amma mu yau sarfe musulmi zai magana wani ta sarkin musulmi ba sarkin arna ba ne musulmi da za su faɗi haka in arna ya faɗi haka sai ka ce za ka ji haushi ko ya faɗa a ce ba za a yi ba babu wani shugaba a cikin ƙasa musulmin nan wanda zai ce abu kaza du mu tare mu yi dan da sarkin Kano yayi kowa ya ci a kansa dan da sarkin musulmi yayi kowa a kansa dan da shugaban izala yayi kowa a kansa dan da shugaban dariqa yayi kowa ya ci a kansa hakan nan muke babu tsari babu tsari Allah madaukaki take ku zo hijraku ku rikita ka tsantsan ɗinku kar ku yi abin da kafirai za su zama da ku wato kenan karan bara to saboda haka yana da kyau musu san da mu sake tsari a cikin wato kenan lamarmu, ya Allah allazina wani ku zo hijraku famfiru sibatin ku san yadda za ku yi ku fita yakin nan ko da zai kai ga ku tura wane da wane su je su gama muku da matsala kaza wane da wane su gama muku da matsala kaza ne famfiru sibat sibat ne. Rufka huna rufka hunaka rufka hunaka ko katiba huna katiba hunaka ta yadda kenan kaga in hakan nan ne ba zai taba faruwa ba sai akwai organization idan akwai organization da wane da wane da wane du matsala da ta tashi ta kaza su za su zo ba ba zai yanzu in rikici bai tashi tsakanin musulmi sai mu tabi yu gaba ɗaya mu a kashe na kashe a kashe eh, abin saboda me we lack organization ba mu da tsari amma da muna da tsari da wane da wane da wane du matsala da ta taso ta guri kaza su ne za su mana maganin ta kuma suna kawo mana report kai da kai da kai da kai nan haka ku za ku danne mana ana yi kuma kuna kawo mana report wannan da wannan su za su danne mana nan haka wannan shine ake sa. asalin organization baya yiwuwa sai da haƙuri da kuma biyayya babu sauran annabi a ban ƙasa babu sauran wanda baya kuskure a ban ƙasa babu kuma wanda yake ɗari bisa ɗari a ban ƙasa kullum na adama qatta'un wa khairul qatta'ina at-tawwabun to tunda haka ne ashe haƙuri zamu yi da junan da junan mu da zara an ce kai ne shugaba shi ganin sai mai hakuri nafsis ɗinka mu addu'a Allah madaukakin take yayi maka amma duk abin da ka faɗa na alkhairi sai mu kokari mu imtisali kuma mu yi tunanin cewa in mun tona maka asiri kuma addinin mu har yanzu muka tona muka tona asiri saraka muna bukatan wato kenan abin da ake kira organization muna bukatan tsari kuma tsarin nan ba zai taɓa tabbata a matsayin ƙungiyoyi ƙungiyoyi ƙungiyoyi ba ba zai yiwu ba abin da ya karya daular andalus shine sun zama duwailatin daular andalus musulmi sun zo sun same ta a cikin wani halin kakani kayi suka ci ta da yaƙi suka kafa adalci kiristocin gudun duk suka musulunta aka samu shekara da shekaru amma da lokacin da suka zama duwailat ne wa'ina suka ware wa'ina suka ware wa'ina suka ware wa'ina suka ware wa'ina suka ware sai aka zo aka kace kace da su sai da musulunci ya shekara 700 yana mulki a gurin rana ɗaya aka zo aka kori musulmi har yau babu musulunci a musulunci a gurin balansiya gari ne na musulmi kurdoba annan aka yi tafsirin kurdobi da muka fara karantawa a nan a annan a andalus kasar turawa spain din da sauransu saboda haka rashin organization shi yasa kiristocin suka da suka regenin back suka zo suka kakashe musulmi suka ƙigyan kasu wanda yake so ya gane takaicin da musulmi suka shiga ya karanta kasidar rundi likulli shayin idza ma tamma kusanu. fala ya gurra bi tibil aisi insanu yace hiyal umuru kama shahatuhu duwa kama shahatuhu duwan man sarrahu zamanun sa'atu azmanu ko saboda aka bakin ciki kala kala yadda za a kama yar musulmi a cikin masallaci lalata da ita bakin ciki duk wanda ya abin yake da karshe yake cewa limisl eh, menene haza yazubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi imanun wa islamu ko islamu wa imanu saboda bakin cikin abinda wa'anda ba musulmi ba suka yi wa musulmi a wannan kasar da kafin a gama yayyan kasu a kori na kura mai gudu ya gudu zuciyar mutum inda da imani da musulunci za ta iya narkewa me ya kawo haka duka wani rabe-rabe to saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana bukatar mu fanfiro sibatin shine ku fita ɗaiɗaiku ku yi organize ɗin kanku ku ga na abubakar ba lokacin da musulunci annabi sallallahu ya bar duniya musulunci ya zai shiga ka halin kakanin kai wayannan suka wargaje wayannan suka wargaje wannan suka organization ne wallahi tsari ne ya zo ya tsara tsari katiba katiba shurahabil ja wannan Khalid bin Walid ja wannan ikrimata bin Abi Jahal ja wannan aka suka dinga ja suka dinga ja kowanne suka je suka gama da nasu musailama da ya taurin kai aka ce khalid ya dawo nan ya haɗu da wa'annan aka zo aka gama da shi shi ma abu ya sake dawa normal musulunci ya ci gaba bai samu matsala ba sai lokacin da musulmi suka dawo yaƙi kuma du a tsakaninsu zamanin daga kilafa bayan kashe usman zuwa kilafa sayyidina abu uh, ali bin abi talib musulunci ya tsaya aka kuma komo yaƙi da juna bai cire wannan matsalar bata cire ba sai lokacin abdulmalik bin marwan lokacin da ya amfani da hajjaji bin yusuf sakafi duk da zaluncinsa ya kakkashe duwai da suke da awon kalifanci aka bar kalifa daya musu musun ce fara wasuwa kuma to haka ne kullum Allah madaukakin sarki yana umarta mu wato kenan da mu yi tsari a cikin lamarin mu su batan a firu jami'a ko kuma in ya zama tilas ku fita gaba daya wannan kuma sai in ya zama tilas wannan kuma sai in hadisa ta zo wanda aka muku kwatsam wannan defense ne a daidai wannan lokacin wato kenan kaga sai dai fara kawo maganar tsari sannan ya kawo maganar kuma in abu ya zo muku kwatsam za ku fita wato kenan na tare kai gaba daya wa ina minku lalle a cikin ku lamallai waɗi anna wallahi akwai masu wato kenan sai bi akwai wanda in aka ce abu na jihadi musulunci ne ba sa son fita ba sa son wato kenan su je su taimaka a cikin ku lalle akwai irin wa'annan laman la yubatti anna wannan lamu din ta biyun lamul kasimi ne wallahi suna saibi in an ce abu ta don a taimakawa addinin musulunci wato kenan suna saibi a cikin ku mu'mine bayna sabatun musibatun bayna sabatun musibatu to sun saibi don haka ba su fita ba to kukun kun je idan aka je yaƙi aka samu karen yaƙi a kan ku ko aka saruwa da dawane da dawane tun da yaƙi kuma dama haka ya gada inda za a yaƙi dole wani zai shahada a cikinku wani zai shahada a cikinku wani zai samu rauni mummuna a cikinku da dai sauransu to idan haka ta faru sai ka ji yana cewa qad an amullahu alayya izlam akuma ma'ahum shahida ha ba na yi sa'a wallahi na yi sa'a da ban fita ba na isa <laughs> wai bai fita jihadi ba wani ya sha da wani ya sha da wani ya sha da wani ya sha da shi ko yana da kai wallahi na isa halla da rafi ta da kaza kaza kaza zai sa ya manta da cewa an da Allah ke cewa eh, aina mata kunu yadrukumul maut wa law kuntum fi burjin mushayyada duk inda kuke in dai mutuwar ta zo ta sai ta same ku kalibin bin Walid babu inda bai shiga ba lokacin da zai mutu akan gadon sa yake cewa Allah wadan rago ku wallahi sai duk inda mutuwa take ba inda bai shiga ba Tun da duk inda ya ƙi ba inda bai shiga tun a zamanin jahiliya har musulunci ya zo shi amma lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya sami shi akan gado yana kwance yana kuka da hawaye ce ni ne kalidi ni ne zan mutu a akan gado ya dinga irga abokan sa wanda aka ji yaƙi suka yi ta shahada fi kuma gashi ko saboda haka mutuwa in ta zo ta wato kenan lokacin ta yi kawai in lokacin ta bai zo ba babu inda in ko lokacin ta ya zo labara labara zallazina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim duk wanda aka kaddara zai mutu wallahi za su zaburo su fito su zo inda za a kashe su kuma a kashe su a gurin kowa ne shi in dai lokacin yayi wallahi sai sun fito Labar da lazina kutiba alaihim alqatl ko ila madajihim in an ce madaji shine inda za a kashe ka gurin da za ka kwanta a gurin to to kowaye in dai kadara ta zo ta tara ranan ba zai tsallake ran nan ba ran nan zai taho saboda haka ba magana jin tsoro a cikin wato kenan yaki illa ya kana bukatar tsari tsari yakin ya zama wato kenan yaki ne yanda ke an yi shakan tsari saboda haka zai rika cewa kada anama Allah alaihi lam akun ma'ahum shahidan tunda lalle ban kasance tare da su ba Allah madaukakin sarki hakika wato kenan yayi min ni'ima wala yana sabarkum kun fita wadallu min Allah yan lokaci to a ina muke dika ta ta alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abin da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sallah hmm. sai mara lafiya a jikin mara lafiya hmm. sai aljani yi magana ta bakin mara lafiya hmm. wani lokaci yana cewa wato shi aljani yana cewa aljanu ne suka kama mara lafiya wato suka to su ya zo ya kare shi wani lokaci kuma aljanin yakan ce wani ko mutane ne suka kama mara lafiya hmm. wato shi aljani ya hada mutane da mutane ke da kamar hmm. to malam in ya ce wani mutum ne ya kama ko wasu mutane ne hmm. da yawa su ne suka kama mara lafiya za a yarda da maganar su ne ko kuwa ba za a yarda ba to ya za a yi da wani mutum bari magana nan dama karbi karbi ya za a yi Eh, wani lokacin aljan yakan ce mutane su turo shi to wani lokacin kuma na eh eh, eh na eh, gani a ce mai ko wani na gani na gani to a wannan tambaya tambaya ce wadda ke tana bukatan dan sharhi kadan da ya mai ta ba za mu samu lokacin asusun tambayi tambayi sai gobe rukiya abu da wanda yake musulunci ya shar'anta shi za a karanta wasu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani kuma ana samun aljanisi ya yi magana a ji maganganunsa a umarce shi ya fita ya fita to amma zan kamar yadda da fikihu yake watsa cikin alkur'ani aka zo aka zakulo shi sannan sai aka fitar da usulul fiqh wanda zai baka dokoki na fiqh don kar mutum ya tsara abu da kansa da ilimi da da eh, haka kawai da hankalinsa ya ce shine fiqh ko me yana da ka'idarsa to hakan nan ita kanta ruqiya tana da ka'idodinta da kuma sharadinta wanda ya karanta wiqayatul jinni min eh, wiqayatul insan min al-jinn wa shaytan na wahid abdussalam bali kafin ya rubuta sarimul battar zai ga ya kafa dokoki da ka'idodi na rukiya wanda in za a bi wannan za a samu zaman lafiya daga cikin sharuɗan shi ne in za a yi rukiya a mutum shi wanda za a masa sai ya yi alwala musamman ma idan mace ne kai ko mace ko namiji sai ya yi alwala me yin rukiya sai ya yi alwala sannan ana son mutum biyu ko uku a gurin in mace ce dole da muharraminta to wannan shine daga wasu daga cikin su ne abin ake bukata duk lokacin da aka tsallake wannan wato kin za ta iya zama matsala saboda aljani zai iya fitowa zai iya yin magana duk aljanin da zai shiga jikin dan adam wannan aljanin fasiki ne ba a daukar maganansa sai dai idan ya ce allah ɗaya ne kaga ba za ka ce ba haka ba ko ya karanta ayan alkur'ani amma duba ganin da zai faɗa ba za a yadda da ita ba saboda mai shi fasiki ne shaidar fasiki kuma ba a hukunci da ita saboda haka shi malami mai rukiya akwai hukunci da zai zanna ya zanna ya istinbadin sa based on abinda Allah ya fahimtar da shi dangane da wato kenan yanayin situation din shi zai yi hukunci da kansa amma ba aljannin ba idan ya zama aljannin ne zai fada da aljannin ya fada shi kenan sai a ɗauka a hukunci ta ji to dama shi aljanin fasiki ne sannan kuma daga cikin manufarsa akwai kullun ya haɗa barna a cikin mutane Sau da kan ai eh, rukiya aljanni ya zo a bakin mutum bace ko namiji sai ya ce ai wani maye ne ko wani shi ne ya kama wani ko kuma aljani wani ne turo wani aljani to duk wayannan abubuwa ne wanda ke suke hada gaba tsakanin musulmi to ka ba a amfani da ita ita shari'ar musulunci kullum tana aiki da zahiri aljani da baka ganin sa shine zai ce maka wane wane maye ne wani irin yardstick ne na shari'a aka yi amfani da shi a wannan gurin wajen tabbatar da wannan saboda haka wannan kullum kuskure al'ummar musulmi suke fadawa musamman masu yin irin rikiya ya kamata mutum da zai rikiya ya karanta littafin rikiya kamar irin su tsarimul battar ne kamar irin su akamil murjan kamar irin su tsarimul eh, battar da dai sauran littafai malamai da magabata sun yi amma babu wanda zai zo ya tara gayyar mutane yana da aljani mutum yana ihu yana cewa wane ne min kaza wane ne min kaza wane ne kaza ya ta hada gaba tsakanin musulmi ban san lokacin da abin incident din jalab din ya faru na kwanan nan ba amma da na jini na bakin ciki ne domin yadda na fahimce shi baya haka ya kamata ya zama ba mutanen da aka zo ban san ko ɗaya daga cikin su kuma zan iya cewa wala Allah ba ban taba ganin su ba Allahu alam ina magan su ma ban san su ne ba amma ka zo ka samu irin wayannan mutanen ka zo ka ce wayannan mutanen wai aljani ya ce mayu ne a cikin gari to duk garin jalan sai an bata ta domin sun aura sun haifo sun haifar eh, sun aurar an auro ayayansu duk in ta fara kewayewa duk cikin jalan kowa sai ya kamu kowa sai ya zama victim na wannan sa kowa ya zama mai wallahi saboda haka ba daidai da irin irin nan ba dama a guri ne dan karami ake yi da jama'a yan kadan idan ya faɗi magana sai a tsaya a tace ta alqur'anin nan shine makamar mu alqur'anin nan ba ba aljani da yake koye ba mutanen da suke abin nan ma Allah maɗaukacin sarki ya hana kowa in yi magana a kai ta aji a hukunci da ita sai ya ce idan mutane sun yi magana wanda ba abin nan ba sai ce la'alimahun eh, eh, eh, lazina ya duna mai ko idan sun yi magana su ɗauko maganar gurin malaman da za su yi istinbadin hukuncin magana sannan a hukunta ga abin da ake nufi amma ba zai a yi haka haka kawai hukunci ba yana iya yi wa mutum ya ganto zata shi ya ce ya yadda a ce a ya faɗa da bakinsa ai ya faɗa da bakinsa kuma an ce wa laysa al-karu kai ni na na ba da misali a makarantar na abinda ni na gani da ido na 1977 muna GSS Darazo aka kama aka aka sata a Adamu Jibba House aka yi satan kamara aka zo aka ce za a bincika a cikin ɗakin akwai wani ana ce masa ladan Manchester da yana kastin abin a cikin gidan talabijin ɗin bauchi shi ne malami ya ɗauko alƙur'ani ya yi amfani ya karanta suratu tabara ya sa kara a tsakanin abin ɗin yara guda biyu ya karanta alƙur'ani a sunan wannan kara ba su motsi ba ya karanta wannan da aka zo kan wani ɗan ciyaman ɗin da local government na wannan lokacin ana cewa sani musa yaran nan suka kasa rike karan nan da karfi karan sai da ya haɗe wallahi kan idan mutane aka ce alkurani a tabbatar sani musa ne sace aka je aka kira wani akira salloki ohio ya zo ya ɗauki bible ya ɗora hannunsa haka in ya kira sunan mutum in ya yi rolin sai ya fadi da ya zo kan sani musa da ya yi rolin sai bible ya dinga kewayawa yanzu muttafago alaihi bible ya ce sani musa ne qur'ani ya ce sani musa ne aka dinga tocar mutumin nan wallahi ya ce shi ya sata shi ya sata to kawo kamara tun da kai ka sata to bai sata ba ah. ya zai ya ce na je na kone ta ajeji a gindin bishiya aikin tattaucar ɗan mutumin nan walla wajen kwanan sa uku da gajeren wando irin na 'yan makarantar da kun san gajeren wando ake sakawa haka yake ini a cikin gari da daddare zo ya kwana a aji ya dauki kwanan da nihol ya je da ya bara a cikin gari abin da ya bara da daddare shi zai ce da sabai shi zai ce da rana da daddare sake wani bar. daga baya aka ji aka samu aka kamo shi aka zo aka kore shi aka ce suspension two weeks kuma ya zo da ubansa kafin ya zo da ubansa a house ɗinmu ta fawon kwale house aka kama kamarar kuma a gurin wani kuma wanda ba musulmi ba ana kiransa ana kiransa gideon um, abin nan wai sunansa ne gideon wane ne aka kama sai ga kamarar kuma shi kuma sani musa ya ce ya kona ta aka zo kuma aka bincike akwatin mutum aka dinga samun kayan mutane wanda ya sata kuma dama yana zuwa wancan ɗakin ka gani irin wa'annan to yanzu sai ka ce ai alkur'ani ne ya ce. kuma mummunan istinbati ne a cikin wannan al'amarin kuma sani musa da bakinsa wallahi a gaban mu ya ce shi ya saci kamar kuma ya kone tocha ne ta shiga wala kanci ne da wahala ya sa shi ya abin ya shi kwanan nan da fi shekara hudu ba a nan azare a nan road wani kaddiya ta faru wani bawan Allah ya dawo a jeji aka za ka ce kai mayan yi a ba gaya masa ba ya ajiye kayan aka ce baba da Allah zo mu je wani gida ne zamu wani fele za zamu saya ka je ka zama mana shaida kula ko ruwa bai sha ba aka dauke shi a mota sai aka dabi da shi hanyar mai din nan cikin mainonin nan aka je aka tsaya sai ya ga zambada zambada bulalu aka ce ga yaro yayi tsirara ya tsallaka shi in ba haka ba kuma a karshe yace wallahi sai dai ku karni aka kada aka rawa babu ba mutunci ba tsakanin ce ai ma ba mutunci kar ma wani ya kara ce a cikin ku ƴaƴan cikinsa ko kuma ƴaƴan ƴaƴansa ma wallahi haka aka dinga wannan likitin suka yi ne za su kashe shi manyan su suka kwabe su aka zo aka mai da kes din police station aka kira dan sanda aka ji aka kawo masu hukunci irin wannan suka zo ya zo ya kawo ruwa ya ce sai mutumin ya sha za a tantance ko maye ne ko ba maye ba sai ka sha ya ce eh, sai duba ya dariya ya ce zan sha amma da sharuɗa sharaɗi na farko shi yaron da ake cewa na kama shi zai sha ɗan sandan da yake shaida a nan gurin zai sha ɗaya daga cikin yan uwansa zai sha nima zan sha sai a ji mizani amma ni kaɗai in sha ba zai yiwu ba aka ci a dole sai ya sha ce nima haukaci ne duk waɗannan su sha shi ma yaron ya sha a ji rutin da zai yi wallahi da aka ba za ce kai din ni dan wani gare ce dan jama'ar ne ce abai ah, dan mara a gidan wa ce a gidan wani kaza ce to wannan kakana ya bashi irin wannan abin da kake faɗa a gonar mu a gari kaza ya faɗa masa yace kai da kake ba da ruwan ma kai ma sai ka sha kuma wallahi in ka abin da na faɗa kai ma sai ka faɗa yace sai ka faɗa kuma kai ka fara sha yace na ma ke a kowa ni da kai mu sha kar ba kowa ya sha wallahi bai sha ba mutum wallahi bai sha ba a azare ake kwanan nan ya ce kai da ka kawo maganin ka fara sha ni ma zan sha wallahi bai sha ba kuma da mutumin nan ya kuskure ya sha zai ta sabbatu eh. idan ya sabbatu ka ya ci a shi kenan ya tabbata zai ce na ciwa na ma na ciwa na ma na ciwa na ma na ciwa na ma na ciwa ya tabbata mai a bata sha bata masa zuriyarsa da sauransu saboda haka abin da yake faruwa wannan gaskiya ba haka ya kamata ba ba haka ya kamata ba ni gaskiya na tausaya a cikin wannan lamarin ya faru kuma ya kamata ya zama yarsi kuma yanzu a jalar dinnan an ce an yi karatu da alkurari kuma aka ji aka dubo wani wani shugaban arna ya zo ya daɗa kwamfani abin da aka yi wani wanda aka ce shi ne mai abin ya. yi hona ila auliya ahun le jadi lukum sai aka irin wannan bata zumunci yake bata abin abin da duk Allah madaukakin sarki bashi a soce ka bashi a cikin tutuce sau saboda haka idan za a yi ruqiya ta musulunci mutane 'yan kaɗan ake samu kuma kowa yana da alwala kuma guri ke ɓancacce idan aljani ya fita ba taɗi ake da shi ba umartansa aka yi ya fita in ya zama tilas sai an yi magana da shi in ya yi magana sai a kai ta gurin allazina yastanbiduna minhu wanda za su tsaya su kalli abin ta filin shari'a su yi hukunci irin na shari'a ba dogaro da abin da aljini ya faɗa ba duk aljini da zai shiga cikin jikin mutum ai fasiki ne saboda haka ya kamata al'umma mu ta faɗaka akan wannan al'amarin ana victimizing mutane a baka ruwa ka sha ka faɗa abinda ba shi kenan ba a sa gaba a tsakanin mutanen gari a ɓata zumunci a ɓata aure a ɓata meye meye da sauransu a cin mutuncin mutane gaskiya wannan watakila akwai gyara a kansa saboda haka idan irin wannan ƙadiyya ta faru dama rukiyar kanta ma ya kamata ce sai wanda yake yana da ilmam a kanta mm. ya kamata yi sai wanda yake yana da ilmam a kanta wanda zai iya saboda aljani kamar yadda wahidi bale yake fada aljani yana da dabaru na kala-kala na wayo wanda zai iya bitin din intelligence ɗin ɗan wani halami kana ganin cewa a shi kira na yi gargayar aljani ya zo mun yi magana da aljani aljani ya ce kaza da kaza da kaza da salo su shi kenan kana ganin wannan isa credit to you mutane masu ji kai kana rukiya aljani yana magana annabi sauki ne zai iya trekking din ko ta hada ko gaba ya ta hada ko gaba ya ta hada ko gaba su koma gefe su ta dariya can ma su kuma in kuna hakan ma sun fi matsawa mutane can ma wancan ma aljani ya magana ya ce wani da wani mamaye ne can ma ya gare wani da wani wani ya kashe wani wani ya kado wani ya tuna aljani a wani kenan babu ka'ida ana amfani da gaibi Allah ya sauka to da kabin da nake kira da eh, gaskiya jama'a yi tunani da nazari akan wannan wasu za